na gode matuƙa allah ya muku albarka mutanen dargol allah ya ƙara muku albarka na yi farin ciki da allah ya kawo ni garin amina arzikin jami'a pendes tarayya tun ainihi tun farawa siyasa tubarkalla jami'a pendes tarayya ta samu karbuwa daidai gwalgwado nan garin dargol da kewaye sakamakon aiki na gari wanda wanmu aminin muhammadu yusufu alhaji idrisa basiru cana ya yi allah ya ma alhaji basiru albarka mun gode mishi aikin da kuka fara alhaji basiru gashi nan tubarkalla ya ci gaba ya kai inda yau tarayya ta tara irin wayannan mutanen dubunni masu yawa su bar tubarkalla abun mamaki kuma abu alfahari jama'a na gode na gode kwarai da sunana da sunan jama'a da suka tare da ni cikin wannan tahiya jama'a yawa mutanen dargol mun zo muku ne cikin ziyara wanda muka tsara yau da wata hudu bayan da na bar aikin gwamnati kuma muka tsaida cewa za mu bi komin da komin don in ga uwa amina arziki magoya jam'iyyarmu magoya bayan jam'iyyarmu wannan gari na 180 ne wannan na ziyartar kuma a ko'ina tubarkalla kamar yadda kuka taro da yawa haka jama'a suke zauwa cikin taro da muke kira Tazu mun yi babban taro a tera abinda ba mu saba gani ba kuma gashi na yau mun yi gagarumin taro nan garin dargal na zo jama'a don gane ku na zo don ku gane ni musamman ku matasa don mu karfafa sanayya tsakanin tarayya da mutanen dargol na zo in ga zama rayuwarku na zo kuma ina ne muka kwana da alkawulan da muka ɗaukan muku yau shekara goma da muke mulki sabili abinda kuka sani zamanin da muke adawa firistan isufu muhammadu lokacin da shi ne shugaban mu ya zagaya cikin karkara ya je ko'ina ya sha taka ya zo nan garin dargol kuma ya bi wannan hanya ya sayi tera a kowane ƙauye ya tsaya ya yi magana da mutane ya musu jawabi ya musu wa'azi ya goda musu menene alkawalin tarayya menene gurin tarayya menene aiki da tarayya za ta yi shekara ashirin muka sha adawa muka yi wannan aikin ba mu bar ƙauye inda ba mu sa kafa ba kuma alhamdulillahi da Allah ya ba mu iko yau mun zo mu ina muka kwana da irin wannan alƙawulla zu lokacin da ya yi magana da sunan ku amadu yakuba president na section mu na dargol ya ce alhamdulillahi an yi aiki a fanni masu yawa ya zana su ya zana aikin da aka yi a fannin ilimi inda aka gina klasoshi da yawa ya yi magana hanyoyi da aka yi ya zana wuraren da an yi hanya an kare ya zana wuraren da ana ci gaba da yin hanya ya yi zancen likita irin ci gaba da aka samu gas da samte a mai da su cse ya yi zancen ruwa da aka kawo ya yi zancen taimaka ma mutane da ake yi ta hanyar banta dere ta hanyar abinci da ake ba ma gajeyu da sauran shi eh, amadu ah, isaka bai yi zancen pon da aka yi saboda wannan pon na fariye wannan gadan wanda za a yi bisa isa na fariye wanda ya kusa karewa wannan babbar hanya ce aka buɗe ma mutanen wannan yankin nan don su ƙetara su je ƙasar Niamey su je ƙasar Tilaberi wannan babban alkawali ne wanda Firizidan isufu ya ɗauka kuma alhamdulillahi da yarda Allah gashi nan ya cika shi. Na zo kuma don in san irin aikin da ya yi saura, tazu da ya yi magana Firizidan ɗinmu ya yi zancen aikin da ya kamata yi a fannin ruwan sha. saboda har yanzu akwai matsaloli manya nan ƙasar dargol ya yi zancen aikin da ya kamata a yi don a inganta ilimi nan ma lalle na shurare shi ya zana abubuwa da yawa wanda ya ce aikin ne da yake gabanmu to jama'a 'yan uwa mutanen dargol zan wannan tau da yake ba cikin lokacin kamfani ba ne ba ta bani dama in alkawali in ce muku ga abin da za a yi amma na shurare ku dama na zo ne don in san menene ya yi saura domin yi amfani da shi cikin program da za ni gabatar kamfani sauran bai kai wata guda ba december kamfani ta shugaban kasa za a fara ta kuma tarayya za ta zo muku da shawarwari da yawa inda ko ina akwai matsala in dai muna iya mu ɗauki alkawari a kai kuma mu cika shi insha Allahu za mu ɗauki irin wannan alkawalin ku mutanen dargol mun shi koke-koken naku kuma da yardan Allah za mu biya muku bukata jama'a ɗan uwa mutanen dargol ana jiran mu gote kuma akwai sauran aikin da za mu yi nan za ni takaita magana ta kuma ina so in maimaita muku godiya ta da wannan babban taro da kuka shirya mumu. wanda ya nuna cewa bisa abin da muke da shi da a dargol tubarkalla mun karu to abin da nake so ku sani kamar yadda na gaya muku ɗazu ci gaba da kuka shaida nan fuskan pnds tarayya dargol ko ina irin wannan ci gaba ne pnds tarayya ta samu yau pnds tarayya ta kasance ita kadai babbar jam'iyya wanda ta ruhe ƙasa gaba ɗaya in bilma ne ka ta yi in gegime ne ka ta yi in ka zo ƙasar tera in ka je rumfa in ka je arlit ko ina cikin komin 180 wanda na ziyartar jam'iyyar pnds tarayya ita ce ta gaba kuna tune lokacin da muka fara siyasa masu yawa dan lizani 1990 jami'ar tamu kamar wannan yankin nan ba ta samu irin wannan karbuwa ba jami'oyin da suka samu karbuwa yau ina suke yau babu su yau babu su sun tarwatse sun faffashe gaba ɗaya jami'a guda ta zama jam'iyya takwas wata jam'iyya ta zama jam'iyya goma amma da tarayya jam'iyya guda ce sabili jagora nagari wanda president isufu ya nuna lokacin da yake shine shugaban jam'iyyar tarayya wannan hikima ta son juna ta haɗin kai ta mutunta juna ta rishin saɓani tsakaninmu da ita ce yanzu nima nake ci gaba kuma har kullum jam'iyyar tarayya haka za ta yi insha Allahu domin jam'iyyar tarayya mun girka ta bisan buri bisan abin da muka hango kuma muka yi niyya mu ci mishi saɓani da sauran jam'iyyu wanda kamar haduwar kasuwa suka yi kuma suka rarrabu nan take yau ba abin da ya musu saura sai karya sai fitina sai rigima kamar yadda kuka ji wayansu suna yi mu ba ma cikin fitina ba ma cikin rigima ba ma cikin wannan matsaloli nasu ne kuma a kansu za su kare insha Allah jama'a uwa wannan ne jawabi na Hamad Sule zai fassara shi da hasken Songayi ba za mu ƙara ɗaukan muku lokaci hiye da haka ba Allah ya muku albarka Allah ya sabkar da neman shi dargol Allah ya kawo lahiya da zaman lahiya jama'a na gode muku Thank you.